A taron manema labaran da ya kira, shugaban kungiyar agashi ta Red Cross ya sanar cewa bayan ganawa da hukumomin Nishar, wannan rangadi ya ba shi damar sanin zahirin girman matsalar tsaron da ake fama da ita, musamman a yankunan Difa da Talaberi da arewacin ƙasa. protection des populations dans ce sens. On a discuté. Peter Morer ya kara da cewa batun baiwa al'umma kariya na daga cikin ayyukan da suka ɗauki hankalinmu. Mun kuma tantauna hanyoyin haɗa mutane da 'yan uwansu da batun mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa matsugunansu na asali ga waɗanda ke fatan samun tallafi domin komawa kan ayyukansu na yau da kullum. a nan Nijar kungiyar CICR na da wani babban shirin farfado da fannin tattalin arziki da na rayuwar jama'a ba da tallafi a fannin kiwon lafiya ruwan sha sannan yanayin karancin abincin da ake ciki shi ma abu ne da muke ɗauka da mahimmanci saboda haka ne muka shafa lokaci mai tsawo muna tantaunawa a kansa a tsawon wannan mako peter morer ya ci gaba da cewa karfafa gwiwa ga mutanen da ke da nakasa domin ba su damar tsayuwa da kansu na daga cikin ayyukan da suka sa gaba a yanzu haka a dukkan jihohin kasar nan kuma abu les pays sahéliens représentent avec à peu près plus de 150 millions de budget cumulé au Niger, Mali, Burkina, Mauritanie, a kowace shekara kungiyar red cross ko kuma sai icr e kan ware miliyan 150 na dalar amurka domin ayyukan agaji a kasashen sahel yankin da ke matsayin na uku a duniya wajen samun tallafin wannan kungiya bayan afghanistan da syria a cewar shugabanta yana mai cewa za su gabatar da bukatun jama'ar wannan yanki a taron kasashen tarayyar turai da na nahiyar afirka da zai gudana a nan gaba domin neman gudunmuwar kasashen da ke da hannu da shuni a soutenir les pays du Sahel. Rashin samun cikakkiyar damar isar da tallafi wajen mutanen da ke cikin halin bukata a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula na daga cikin matsalolin da jami'an agaji ke fuskanta a yanzu haka. Shugaban reshen kungiyar a nan Nijar François Moreon ya ce za su ci gaba da tuntubar dakarun gwamnati da na kungiyoyin ta da kayar baya ta yadda za su samu sukunin gudanar da aiki ba tare da wata fargaba ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.